Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. What's up YouTube? What's up guys? Uh, hey guys, Cyber Exploit Hausa here, back again with another Python video. So inshallah a video mu na yau uh, za mu tattauna game da uh, muhimmancin programming ko mu ce mahimmancin computer programming Uh, ga mutane okay so uh, kamar yadda kuke ganin sunan title ɗin wannan bidiyon inda na kira shi da 'yan arewa mu tashi mu koyi computer programming language okay uh, menene dalilin yin wannan bidiyon okay uh, so kai tsaye za mu je mu tattauna game da menene programming language ina tunanin mun yi video game da menene programming language so amma zan dan maimaita ga wayanda suke kallon wannan bidiyon a yanzu okay so programming language wani umarni ne kuma ce wayansu jerin umarni ne wanda ake shirya domin su aiwatar da wani aiki da ake so su aiwatar a cikin computer system okay so wannan kenan wannan shine a takaice game da computer programming okay so wannan kenan so uh, menene dalilan da yasa na ce ku koyi programming language dalili na farko shine sauƙaƙe abubuwa ok uh, sannan kuma dalili na biyu shine warware matsala misali kuna da wata matsala da kuke so ku warware ta za ku yi amfani da programming language domin warware wata matsala yanzu misali game da facebook facebook ai an haɗa shi ne ta hanyar programming so wani matsala facebook yake warwarewa bi ma'ana sauƙaƙe mu'amala sauƙaƙe ah, fannin sadarwa isar da saƙo tsakanin mutum na farko da kuma mutum na biyu za ga cewa facebook ya sauƙaƙe mana abubuwa da dama wajen wajen ganin ci gaban al'umma ok so wannan kenan sannan abu na uku shine taimakon addini za ka iya koyon programming domin ka taimaki addinin ka misali za ka iya haɗa software wanda ya shafi abubuwa na musulunci wanda idan mutane suka buɗe wannan application ɗin zai kasance za su iya ganin tarihin musulunci tun daga a farko kenan sannan kuma su iya ganin yadda ake sallah yadda ake yin abubuwa daban-daban a musulunci Su za ga cewa wannan application din da ka kirkira zai taimaki mutane da dama so wannan kenan wannan su ne dalilan da ya sa na ce mu koya programming sannan kuma dalili na hudu shine neman kuɗi za ka iya koyan programming domin ka samu kuɗi okay so wannan kenan so uh, ba tare da ɓata lokaci ba zan nuna muku muhimmancin programming language ta fannin abu na biyu abu na farko da na biyu da na lissafa wajen na farko na ce sauƙaƙe abubuwa sannan kuma warware matsala so zan je a folder na inda na kira ta da youtube inda zan yi creating new folder wajen project sannan zan yi creating da zan yi creating ɗinta misali zan kira ta da sample sunan folder kenan ok sample so zan shiga cikin folder nan in yi creating new python file zan yi right click sannan zan je new zan ce a text document okay so zan kira shi da misali a test test.py okay test.py so zan goge wancan .txt din na karshe inda yana so ya zama na python file ne so zan danna enter sannan danna yes okay kamar yadda kuke gani yanzu ya koma a test.py okay so abinda zan yi zan yi right click sannan in bude shi da vs code ko in code editor so uh, in kana amfani da wani code editor ne dan daban zaka iya zuwa ka bude shi kai tsaye okay so kamar yadda kuke gani yanzu muna da test.py so abinda zan yi shine zan dan yi zoom in din shi domin mu ga uh, yadda za ka sauƙaƙe abubuwa yanzu misali muna so mu irga daga ɗaya zuwa dubu ɗaya ko mu ce daga ɗaya zuwa miliyan ɗaya a sauƙaƙe so wani misali kaga za ka yi shi manuwali ne ko za ka rubuta ne za ka rubuta 1 2 3 zai ɗauke ka lokaci mai tsawo so programming zai sauƙaƙe ma wannan process in kun ce wannan hanya okay you can easily manipulate these uh, numbers easily using uh, code okay so yanzu misali kamar yadda na ce muna so mu irga daga ɗaya zuwa dubu ɗaya okay so za mu rubuta simple for loop ne a cikin python wanda zai ba mu damar irga wannan ɗaya zuwa dubu ɗaya a cikin sakonni bai fi sakon uku ba ma ko sakon biyu okay so abinda za mu yi mu ce misali for za mu ce for okay za mu ce for i in range for i in range zan yi specifying daga ina yake so ina son fara daga zero ne comma zuwa 1000 misali muna so mu irga daga 1 zuwa 1000 ne okay so zan sa column wannan sharadi ne na for loop yana da column a ƙarshe so zan ce print i as simple as it is kamar yadda ke gani print i so i din nan variable ne inda muka yi declaring din shi bi ma'ana daga for i daga wannan variable din i a cikin range da syringe wani method ne da ake amfani da shi wanda yake kamar yadda kuke gani start sannan kuma stop mai ma'ana daga inda kake so ka fara zuwa inda kake so ya daina so for din kamar yadda muka ce loop ne zai ta maimaita mana misali for i in range i a na farko zai kasance 0 so zai mana printing i zai mana printing 0 kenan sannan kuma i a mataki na biyu zai kasance 1 ah, ne to tunda mun ce daga farko zuwa karshe. to haka zai ta mana printer sai ya yi printing dubu daya yanzu bari mu yi running mu gani me zai ba mu a matsayin ansa mu kamar da ke gani gashi yana ta tafiya inda ya mana printing wannan ansan namu so bari na scrolling sama ku gani kun ga ya mana wannan cikin sakon uku ko in ce sakon biyu ma da rabi okay gashi ya mana printing daga 1 zuwa dubu daya kamar yadda ke gani okay so wannan shine output din mu kamar yadda ke gani mun sauƙaƙe wannan abu cikin sauƙi okay so gashi kamar yadda ke gani yaƙi zuwa sama ne saboda da na sa rincin yana da yawa okay so gashi dai kamar yadda ke gani gashi ya irga mana 123 har zuwa 999 okay so inda muna so mu include na 1000 ne so zamu iya cewa from 1 to 1000 okay ne zai mana inclusion ɗin na 1000 ɗin so wannan kenan wannan shine hanya ta mafi sauki da zaka iya yi ba tare da kaje kana ɗaya biyu uku hudu wannan programming kun ga ya mana cikin sakon biyu kamar yadda na faɗa okay so wannan shine mataki na farko wajen sauƙaƙe abu okay zaka iya rubuta wannan program using while loop ba lallai sai for loop ba zaka iya cewa misali while okay while i misali bari mu declaring variable mu kira ta da i za mu ce is equals to zero, okay wannan shine value din mu sannan mu ce while i is less than okay while i is less than or equal to less than or equal to 1000 yanzu bari mu dari 100 kawai okay muna so mu irga daga 1 zuwa 100 ne while i is less than or equal to 100 za mu ce print i okay print print i ok so yanzu muka yi rauni wannan kudin za ku ga cewa ya irga mana daga daya ok sorry kudin gafarce ne ya kamata a ce na yi terminating din shi bayan ya yi mana printing i za mu ce i ah, plus equal to 1 ok i plus equal to 1 bi ma'ana a duk lokacin da i yake misali i yana 0 ne a na farko is, 0 less than or equals to 100 kunga is less than okay so zai muna printing i zai muna printing 0 sannan kuma ya ce i plus 1 bi ma'ana 0 plus 1 zai kasance 1 kenan iteration na farko kenan zai koma again kunga i ɗinmu ya zama 1 yanzu is i greater than or less than uh, is less than or equals to 100 kunga 1 is less than 100 zai muna printing 1 a layi na biyu okay so bayan yayi printing 1 zai ce mana 1 i kenan i plus equals to 1 bi ma'ana 1 plus 1 zai kasance 2 sannan zai koma again ya ƙara cewa is 2 less than or equals to 100 kunga 2 is less than 100 so haka zai ta yi ya gama irga mana a ah, ya gama irga mana eh, da suna sai ya gama irga mana variable ɗinmu na i okay so bari mu yi da ya magani gani now so kamar yadda ke gani gashi ya mana printing cikin sauki ok yanzu muna 0 kamar yadda kuke gani 0 1 2 3 ya mana shi cikin sakon biyu ga ɗari kuma kamar yadda ke gani ya bayyana so wannan shine mataki na farko wajen sauƙaƙe abubuwa ok so wannan shine dalili na farko da na ce ku koya programming musamman mu 'yan arewa za ga cewa an ban mu a baya 'yan kudanci suna yin abubuwan nan mu kuma za mu ce wai akwai wahala ba za mu yi ba ko kuma eh, ba mu da interest akan shi to ta wannan hanya ce kawai nake tunanin za mu taimaka wa al'ummar mu domin mu fahimta menene programming ok so wannan kenan so abu na biyu kamar da na ce zan tattauna na farko da na biyu wajen warware matsala misali a mathematics yanzu a ce muna so mu warware matsala ba tare da matsaya muna wani calculation na banza da wabi ba yanzu misali muna so mu nemo area of a triangle okay so kamar yadda ka sani a mathematics in aka ce area of a triangle muna so mu nemo area na triangle a math kenan okay so yanzu misali a formula ɗin calculating area of a triangle ya hada da 1 over 2 bi ma'ana half half times okay half times breadth times height okay wannan shine formulan as easy as it is wannan shine formulan calculating area of a triangle a maths okay yanzu misali muna so mu yi automating wannan process din ba tare da mun tsaya mana wani calculating me breadth me height ba okay za mu rubuta simple uh, python program inda za mu farko za mu declare variable mu kira shi da breadth okay za mu ce breadth is equal to int zai kasance integer ne in ba ku san game da integer ba mun yi video game da uh, python operators za ku iya zuwa ku kalla python operators sannan mun yi video game da data types again za ku iya zuwa kalla wannan data types din yana na gargashin channel din mu okay so za mu ce int sannan muna so ya kasance input ne okay input function inda za mu ce uh, shigar da ko mu ce bari mu yi shi da turanci za mu ce enter enter the value of breath okay enter the value of breath sannan zamu bada space kamar yadda kuke gani yanzu ah, wannan mun yi storing din breath din mu ne inda zai baka damar shigar da breath ɗinka sannan formulan mun ce half times breath times height ne so muna buƙatar height mu ƙara cewa int okay sannan mu ce input bi ma'ana a ah, okay input impute okay za sa bracket again okay impute sannan zamu sa quotation zamu ce enter the value of height okay na ba da space shi ma okay so wannan shine a uh, variable guda biyu wance impute function guda biyu wanda za su yi storing uh, duk abin da ka shigar a matsayin breadth ɗinka zai storing ɗin shi a cikin wannan variable ɗin na breadth duk abin da ka shigar da shi na height zai storing ɗin shi a cikin variable ɗin na height okay so uh, abu na gaba da zamu shine mu ce area muna neman area ne to za mu ce ah, ok zamu ce area is equals to za mu sa bracket za mu sa 1 over 2 bi ma'ana half kenan shine formula ɗinmu na area mu ce times half times half times za mu ce breadth inda shine formula ɗin ah, finding area na triangle half times breadth times height ok wannan shine formula ɗinmu na wannan so abinda za mu yi na gaba shine mu ce print area muna so ya mana printing area duk abin da ya mana zai mana automatically zai mana calculating din shi anan okay so bari mu run demo mu gani so kamar yadda kuke gani a console din mu yana cewa enter the value of breath kamar yadda kuke gani mu shigar da value din breath misali breath din mu zai kasance 10 ne okay za mu danna enter sannan ya ce enter the value of height misali height din mu zai kasance 5 ne so za mu danna enter yanzu muna danna enter ga cewa ya bamu value din area bari mu sa na so kamar yadda kuke gani area ɗinmu ya kasance 25.0 ne so kamar yadda ya ce formula ya kasance a half times breadth times height ne yanzu a breadth ɗinmu ya kasance inda muka ce 10 ne ok breadth ɗinmu ya kasance 10 ne kamar yadda na ce so za mu ce kaɗan gafarce ne na yi kuskure ana ok so bari na ƙara wannan ɗin shi ok za mu ce breadth is equal to 10 height zai kasance biyar ok so za mu danna enter so kamar yadda kuke gani breadth din mu mun ce a 10 ne inda formula mun ce half times breadth times height ne so yanzu in ka buga half 1 over 2 ok in ka buga 1 over 2 times 10 ok zai baka 5 kenan sannan kai times ɗin shi by 5 zai kasance 25 ne ok so kamar da ke gani muna da area ɗin mu a mazaunin 25.0 so a sauƙaƙe ya mana printing area ba tare da matsaya mana wani uh, nemo area ba so yanzu kana so ka ƙawata shi zaka iya cewa a nan uh, printing string za mu ce area sannan mu sa column space sannan nan gaba za mu sa comma so zai mana printing area ok yanzu bari ku gani yanzu muka ce breadth din mu ya kasance 10 area uh, height din mu ya kasance 5 now so kamar da kuke gani ya ce mana area is equal to 25 so kun ga a sauƙaƙe a sauƙaƙe mun warware wannan matsalan ba tare da wani bata lokaci ba ok so wannan shine hanya ta biyu ko ce dalili na biyu da ya kamata mutane su koya programming za ku ga cewa a sauƙaƙe za ka yi abinka ba tare da ka tsaya ka bata lokaci bata lokacin shine wajen rubuta code so da ka rubuta wannan kuɗin zai kasance ko da yaushe in kai na neman kai amfani da kuɗin nan dai kawai ka je kai running din shi yanzu duk lokacin da nake so in calculating area of a triangle a math ba tare da na ji ina wani neman wannan ba kawai zan zo in yi running program nan ne ok so wannan kenan so a kamar yadda na ce a wannan programming language an bar mu a baya a fannin technology Uh, sosai ok musamman mu 'yan arewa za ga cewa abubuwa da dama ana hada software mu kawai sai dai ya kasance uh, an ban mana end product din software ne misali za a kirkira wani software bature zai kirkira yana samun kuɗi kuma mu muna amfani da shi mu muna kashe kuɗin mu wajen yin siyan data da sauransu wajen amfani da software din nan za ga cewa uh, muna bata lokutan mu ne so in kuka koyi wannan abu za ga cewa za ku sauƙaƙe wa al'umma abubuwa da dama sannan kuma za ku iya samun kuɗi ma da shi sannan ta fannin addini kamar kamar yadda na ce za ku iya kirkirar application ko website ko wani abu makamanci haka wajen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 description za ku iya zuwa ku tambaye mu kai tsaye a cikin wannan ok so insha Allah da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu peace